hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a Najeriya National Drug Law Enforcement Agency NDLEA ta ce tana neman dakataccen ɗan sanda DCP Abba Kyari ruwa a jallo kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi. Abdulmalik Tanko babban wanda yake zargi da kashe da kisan Hanifa Abubakar mai shekara biyar a Kano ya musanta zargin kashe yarinyar. kungiyar malaman jami'o'i a najeriya asu ta fada yajin aiki kai tsaye domin jan kunnen gwamnatin tarayya wajen ganin ta cika yarjejeniyar da suka kulla tsawon shekaru masu kallon mu bar da sake saduwa da ku a cikin labaran al'isan tv tare da ni abdulwahab galadi mamin jibir kanin labaran kuka saurara ga cikakkun labaran kamar haka hukumar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a najeriya ta national drug law enforcement agency ndlea ta ce tana neman dan sanda dcp abba kyare ruwa a jallo kan zargin safarar miyagun kwayoyi wata sanarwa da ndlea ta fitar a yau litinin ta ta ce bincikensu ya nuna cewa abba kyare na da alaka da wata kungiya da ke safarar miyagun kwayoyi a kasashen brazil da ethiopia zuwa nigeria ta kara da cewa jami'an ndlea sun gayyaci dan sandan don ya amsa tambayoyi game da zarge-zarge amma ya ƙi zuwa abin da ya sa muka yi wannan taron manema labaran kenan ƙin amsa kiran hukumar mu da ya yi da ƙin ba mu haɗin kai wajen binciken shi ne dalilin da ya sa muka yi taron manema labarai na yau idan ba manta ba a watan yulin 2021 ne rundunar 'yan sandan najeriya ta dakatar da dcp abba kyari mai mukamin mataimakin kwamishinan 'yan sanda bisa zargin karbar cin hanci da cin hanci da rashawa ta hannun raymond abbas wanda aka fi sani da hush poppy mutumin da ke tsare a amurka bisa zargin damfarar miliyoyin daloli da kasar ke ciki kafin shugaba buhari ya karfafa hukumar ndlea amma ta ce a cikin wata sha biyu mafi yawa 'yan najeriya sun yarda cewa kasar na cikin wata masifa ta tu'ammali da miyagun kwayoyi kuma suna yabawa ayyukan ndlea domin dakile hakan sanarwar ta ce sai dai abin takaici shine yadda wasu jami'an tsaron da ya kamata su haɗa hannu da ndlea wajen dakile wannan annoba su ne a gaba-gaba wajen karya dokar ta wajen haɗa kai da su ana safarar miyagun kwayoyi. bayanan sirri da muka samu sun sa hukumar ta yarda ɗari cewa dcp kyari ɗaya ne daga cikin masu safarar miyagun kwayoyi tsakanin brazil da ethiopia da nigeria kuma yana buƙatar amsa tambayoyi da suka bijiro a kan wani batun safarar kwayoyi da yake jagoranta abdulmalik tanko babban wanda ake zargi da kisan hanifa abubakar mai shekara biyar a kano ya musanta zargin kashe yarinyar mutumin wanda ake zargi da sacewa tare da kashe hanifa ya musanta zargin da aka karanto masa da wasu mutum biyu a kotu yayin da ake ci gaba da shari'ar a yau litinin kazalika abdulmalik tanko da hashimu sun musanta zargin garkuwa da hanifa da bata guba da kuma binne gawarta a wata makaranta kamar yadda aka gansu a bidiyo suna amsawa tun da farko. sai dai sun amsa zargi daya cikin uku da aka karanto musu wanda shine na hada baki ita ma fatima wadda ke cikin waɗanda ake zargi ta musanta zargin da aka karanto mata na rubuta wasiƙa ga iyayen hanifa cewa ana buƙatar kuɗin fansa naira miliyan shida a madadin abdulmalik tanko hakanan fatima ta musanta duka zarge-zargen da aka karanto mata lauyoyin gwamnati karkashin jagorancin kwamishinan shari'a barista musa lawan sun nemi kotu da ta ba su damar kawo su a zama na gaba mai shari'a usman na abba ya ɗage zaman kotun zuwa biyu da uku ga watan maris mai zuwa don sauraron shaidu to a ma kungiyar malaman jami'o'i a najeriya asu ta fada yajin aiki kai tsaye domin jan kunnen gwamnatin tarayya wajen ganin ta cika yarjejeniyar da suka kulla tsawon shekaru bayan dogon zaman da kungiyar malamai ta yi cikin daren litinin majalisar jartarwar ta asu ta amince malamai su fada yajin aiki na tsawon wata guda kacal domin ganin gwamnatin tarayya ta waiwayi bukatunsu wata majiya a zaman tattaunawar majalisar dartarwar da ta gudanar ta ce asu ta yanke wannan shawara ce don baiwa gwamnatin tarayya damar yin abin da ya kamata ko kuma su tafi yajin aiki na sai baba ta gani a cewar majiyar mun soma muna son baiwa gwamnati dama ce don ta yi abin da ya dace domin hana yajin aiki ba ta gani tun kafin yanzu ne dai kungiyar ta lashe takobin shiga yajin aiki akan abin da ta kira halin koyon kula daga bangaren gwamnatin tarayya inda watannin baya baya bayan nan ne ta rika barazanar shiga yajin aiki amma wadda ake yi don ita ta yi buris yajin aiki na baya-bayan nan da kungiyar ta shiga shine wanda ta tsunduma a watan maris din 2020 biyo baya rashin jituwa da ta samu da gwamnatin kan kudaden da ke da take baiwa jami'o'i da wasu tsare-tsaren albashi da allowance allowance kungiyar dai ta fara yajin aikin nata ne na watan maris da nufin matsawa gwamnati ta samar da kayayyakin aiki ga jami'o'i domin baiwa ɗalibai damar koya da kuma gogayya da takwarorinsu na ƙasashen duniya. sai dai an janye yajin aikin ne bayan da gwamnati da asu suka sanya hannu kan wata yarjejeniya domin biya wa kungiyar bukata abin da ya bata damar janye yajin aikin ranar 24 ga watan disamba ta shekarar 2020 rahotanni sun bayyana cewa har yanzu gwamnatin bata gama cika bangaren gama cika bangaren ta ba a yarjejeniyar da ta kulla da kungiyar malaman jami'ar majiyarmu ta rawaito cewa daga cikin manyan muradan da kungiyar ta take hankoro akwai neman amincewar gwamnatin akan tsarin biyan albashi ma'aikatan jami'ar da take kira utas sabanin wanda gwamnati ta biro da shi na albashin da bai daya da ake yi wa lakabi da ippis wasu da ake zargin 'yan fashi ne sun kashe wata mata a gidanta da ke unguwar kadawa a jihar kano waɗanda suka kashe matar mai suna rukayya sun ji wa 'ya'yanta biyu rauni abin ɗaure kai game da yadda aka kashe ta aka kashe ta shine babu wanda ya san takamaimai lokacin da lamarin ya faru sai dai ana kyauta zaton sun shiga gidan ne bayan magarba a ranar asabar duk da cewar mazauna unguwar sun ƙi yarda bbc ta naɗi muryoyinsu amma sun bayyana cewa akwai magina a jikin gidan da shagunan sayar da kayayyakin kayayyakin haka kuma a iya sanin su ga shigar wani bako gidan haka kuma ba su ga fitar wanda suka gudanar da wannan aika-aika ba sai bayan da mai gidanta ya dawo ne sannan aka san halin da ake ciki ana zarginta ana zargin da taɓarya suka dake ta a kai har wuri biyu sannan suka daki danta a kansa sau ɗaya sai kurjewa da aka samu a fuskar wadda take shayarwa mijin margare ya gaza yin magana saboda halin da yake ciki yanzu haka babu kowa a gidan margayyar kuma ana zaman makoki a gidan iyayen margaryar da ke unguwar madatai a cikin birnin kano rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar kano ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce tana gudanar da bincike mai magana da yawo, rundunar 'yan sandan sp abdullahi haruna kiyawa ya ce an kama mutum biyar da ake zargi da hannu a cikin lamarin a kowa watan da ya gabata sai da aka kama wasu da ake zargi da kashe wata yarinya 'yar shekara biyar mai suna hanifa wani ɗan ƙunar baƙin wake da ya kai hari kan wata motar bas mai cike da ma'aikatan hukumar zaben 'yan majalisar dokokin kasar somaliya inda ya kashe akalla mutum shida a birnin mogadishu an kai harin kunar bakin waken ne da sanyin safiyar alhamis a lokacin da motar ke wucewa a kan hanyar da ta nufi ofishin shugaban kasar daraktan hukumar agajin gaggawa na kasar abdulkadir abdulrahman ya tabbatar da harin inda ya ce akalla mutum shida sun rasa rayukansu wani jami'in hukumar zaɓe da ya tsallake rijiya da baya sa'idu abdullahi ya bayyana cewa suna cikin tafiya a mota suka hangi wani yayi kansu da gudu amma 'yan sanda suka buɗe mishi wuta kafin tashin bom ɗin a kusa da motar tuni dai kungiyar al-shabab wadda ke da alaka da alka'ida ta ɗauki alhakin kai harin inda ta ce ta kashe wakilai shida da 'yan sanda biyar a yayin harin an fara zaben 'yan majalisar dokokin kasar ne a ranar 1 ga watan nuwamba 2021 kuma da farko ya kamata a kawo ƙarshen sa a ranar 24 ga watan disamba amma wasu dalilai suka sanya aka ɗage zaben amma a halin yanzu ana sa ran kammala shi a ranar 25 ga watan fabrairu harin kuma da aka kai kan jami'an zaben na iya haifar da wani ƙarin ƙalubale wajen kammala zaben amurka ta ce barazanar da rasha ke yi ta soji a ukraine ta nuna cewa akwai buƙatar amurka ta kwashe wakilanta da ke ofishin dakadanci a kib babban birnin ƙasar sakataren harkokin wajen afirka antonio blinken ne ya shaida ya shaida haka bayan da shugaban ukraine din ya nemi a kwantar da hankali yana cewa babban babban bakin da akwai shi ne babban bakin da ke akwai shi ne firgici kasashe da dama sun baiwa mutanensu shawarar su tattara su fice daga kasar moscow da ta girke dakarunta a iyakar ukraine sama da dubu ɗari ta musanta cewa tana shirin afkawa kasar ukraine din ne mai baiwa fadar gwamnatin rasha shawara kan harkokin kasashen waje yuri sokob ya yi watsi da gargadin za a kai hari yana cewa babu wanda zai musu barazana an fara ganin ci gaba a yunkurin kawo sassauci kan rikicin da ke faruwa a yankin na a ranar asabar wata tattaunawar waya da ya yi da shugaban rasha a ranar asabar shugaban amurka ya gargadi putin kan shirin su na yin kutse ukraine ministan tsaron birtaniya ben wallace ya kwatanta yunkurin diflomasiya na baya-bayan nan na shawo kan rasha a matsayin wani abu da ya yi kama da shawo kan kisan kare dangi da jamus ta yi a yakin duniya na biyu kalaman nasa sun zo ne bayan shugabannin amurka da na faransa sun tattauna ta wayar tarho a ranar asabar da shugaban rasha vladimir putin Hukumar dakile cututtuka masu yaduwa a Najeriya NCDC ta ce karin mutum 38 ne suka kamu da cutar corona a fadin kasar ranar Lahadi 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 a fadin kasar. Daga cikin sababbin waɗanda suka kamu akwai jihar Lagos da mutum 19 sai Imo inda aka samu mutum goma da suka kamu. A jihar Plateau kuwa an samu mutum uku ne sai Nasarawa mai mutum biyu da Oshun mai mutum biyu. a kaduna da ogun kuwa an samu mutum ɗaya ne da suka kamu da cutar a wannan rana yanzu dai a yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da cutar a najeriya tun bayan bullarta ya kai mutum dubu ɗari biyu da da da hamsin hudu goma sha shida, amma an sallami mutum dubu ɗari ɗari biyu da da da da talatin uku casa'in bakwai daga asibiti bayan sun warke yawan waɗanda suka rasa rayukansu sanadin cutar ta corona kuwa ya kai mutum dubu uku da da da ɗari arba'in ɗaya. arsenal na tunanin zawarcin dan wasan gaban chelsea arman broja mai shekara 20 a halin yanzu dan wasan na albania yana zaman aro ne a southampton chelsea ta ba da fifiko kan sayan dan wasan bayan dan wasan bayan sabilla da faransa jules conde mai shekaru 23 a bazara yayin da blues kuma ke son ɗauko dan wasan tsakiya na west ham da ingila declare rice mai shekara 22 da kuma dan wasan tsakiyar monaco mai shekara 22 oliron cimeni kocin leicester brenda rogers ya ce dole ne su yi tunani game da makomar dan wasan tsakiyar belgium yuri telemans mai shekara 24 wanda ya shiga watanni 18 na ƙarshe masu kallon mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen labaran namu a madadin injiniyoyinmu da suka ba da gudunmuwa don ganin shirin ya zo muku nake cewa mu huta lafiya